Rigingumu tsakanin manoma da makiyaya a ƙasar Nijar ana fuskantar su mafi yawan lokuta lamarin da ke haddasa gama da ke karewa wani bi cikin al'ajabi al'amarin da ke kawo barazana ga zamantakewa. Amadu Ali Shina Kurgeni, babban sakataren kungiyar ƙasa mai kare 'yancin ɗan Adam. Da farko dai kwamitin ya kamata ya yi aikinsa lokacin damina da lokacin kaka a samar da mataki wanda yake ɗauke da sa hannun gwamna da ke ƙayyade lokacin rufe daji da bude dajin domin baiwa makiyaya damar rike su a darajar ta hucewar dabbobi tare da karuwar jama'a da kuma sakin mara ga ƙananan hukumomi ya sanya an mamaye hurumin hucewar dabbobi wanda hakan yakan haddasa matsaloli tsakanin manoma da makiyaya. Wannan aiki na kungiyar ƙasa mai kare 'yancin dan Adam ya birge shugaban dandalin haɗakar manoman Nijar don haka Jibobanya ke tambayar gwamnati da ya kara karfafawa wannan hukumar kayan aiki don ta samu ta cika aikinta. Muna tunanin hukuma ce da ke da alhakin kula da sa ido na gani yaya ake magance rikici da kuma rigakafi da jan hankalin gwamnati dangance da sasantawa a fannin shari'a da lattin da ake samu da wasu da suke laɓewa da mukaminsu domin su bai wa wasu gaskiya. Jama'a da suke sajewa a cikin al'amarin rikici. A wajen haɗakar ƙungiyoyin makiyayan Nijar suna buƙatar ganin wannan kungiyar ƙasa mai kare 'yancin ɗan adam ta ƙara mai da hankalinta sosai zuwa ga al'ummomin garuruwan da ke halin zaman dokar ta ɓaci. Almansur Muhammad baban sakataren kungiyar. Ku a yankunan da ke akwai dokar ta ɓaci koyaushe mambobinmu suna yi muna bayanin kauce hanya. Kun san inda akwai dokar ta ɓaci a wani karo hukumomi sukan kauce hanya. Sannan wannan hukuma ta je ta ga yadda ake aiwatar da dokar. A saurari kwamiti na wannan yankin na ganin idan dokar ta ɓaci ce ba ta kawo waɗansu matsaloli ba. Cikin 'yan ƙasar Nijar hudu, uku na su ne ƙasa ga dola biyu a cikin wuni a bayanin da rahoton ƙarshe bisa batun ci gaban ɗan adam ya wallafa kuma kashi 80 bisa ɗari na al'ummar na rayuwa ne kan dogaro da albarkatun noma da kiwo a cewar projen enquete d'ailleurs kenan zaman lahiya da kyakkyawar zamantakewa tsakanin al'ummomin biyu ya zama babban kalubali a ƙasar Nijar.